ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شابكوا قوة الجمال الآخرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لدى مكة ومدينة شكرا دبو دينا تريه دود أربعين لهدو daidai da goma ga watan daya 2023 a karatu daga nan masallacin mariga alhaji misiya da ke ungorogo allah mai jima da kuka mai rahama da tsoron mamacinmu gaba yana daga cikin riba da za ka samu na lahira ka dinga roƙa wa mamata gafara gaba Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat da duk wani mumini da mumina a duniya Allah zai baka lada yanzu sun kai biliyan ko sun kai tiriliyan ko abin da ya fi tiriliyan akwai su kwantiliyan septiliyan can can to iya gwargwadon adadin su haka za a baka lada. to insha Allah za mu karanta al'usulul talata a gurguje to amma kafin nan muqaddima takaitacciya dangane da al'aqida mecece hawa mafhumuha wa ha. ina iya tuna wannan muhadara ce ita ma da yi a can masallaci AS shi ma rahimahullah yadda yake a rubuce sha uku ga watan jumada al'akira 1433 daidai da hudu ga watan biyar 2012 mecece aƙida aƙida kalima ce ta larabci wani an ce min al'aqd shine kulla abu laraba suna cewa i'taqada shay bi ma'ana taluba wa shadda abu yayi karfi sosai ke aqida a shar'ance الإيمان jazim الذي لا يتطرق إليه شك lada معتقده mana imani mai ƙarfi wanda shakka baya shiga wannan ya kawo shi a cikin wani littafi takaitacce mujmal usuli ahli sunnati wal jama'a fil aqida to wannan kalmar aqida abin mamaki ba ambata ta bala fil qur'an wala fis sunna kalmar ba ta cikin qur'ani ba ta cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka kuma malamai sun kasance wannan yana bin wannan wannan ya zama mutawatir ta bakin su akan cewa ga littattafai da suke musamman a kan cewa aqidatu kaza aqidatu kaza aqidatu kaza daga cikin littattafai da aka yi musamman da suna aqida akwai littafi aqidatu as-salaf wa ashabil hadith na Abu Usman Ismail ibn Abdurrahman as-Sabuni ya rasu hijira tana 449 aqidatu salaf kaji aqidatu salaf wa ashabil hadith yanzu da rasuwan shi shekara ɗari hudu da arba'in da tara akwai al'aqidatul wasiƙiyya na ibn taymiya akwai al'aqidatul tadmuriyya shi ma na ibn taymiya akwai sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم akwai me لفظ اعتقاد sharhu أصول اعتقاد na abul qasim hibatullah ibn al-hasan ibn mansur al-lalaka'i ya rasu hijira tana 418 da daddan littafi ne kuma mai kyau akwai sharhul aqida as safariniya muhammad ibn abdul aziz akwai al-aqidatu tahawiyya na abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama at-tahawi shi ma da daddan littafi ne ya rasu hijira tana 321 وثناء أقول شره العقيدة الطهاوية لابن أبي العز الهندي أقول شره العقيدة الواسطية لابن أثيمين لتابع نبو مشاعر أقول الاعتقاد الاعتقاد لابن قدام المغنسي يا رب هجرة كان أريشنا دا أربعين دقو أقول الاعتقاد لأبو نعيم akwai itiqadu ahli sunna na abubakar ahmad ibn ibrahim al-isma'ili akwai itiqadu tauhid bi isbat al-asma wa sifat na abi abdullah muhammad wanda an haife shi 276 ya rasu 371 akwai itiqadu ahli sunna wa ma waqa alayhi ijma'u ahli al-haqq min al-umma na abu isma'il al-harawi akwai al-itiqad ala madhhab salaf ahli sunnah wal jama'a na imamul baihaqi yana nan juz'i guda ɗaya. akwai al-iktisab fil i'tiqad na abdul ghani ibn abdul wahid al-maghdisi littafi na kusan goma sha takwas akwai mujmal usuli ahli sunnati wal jama'a fil aqida takaitaccen littafi ne dr nasir ibn abdul karim akwai kuma aqaidu salaf aqaidu salaf littafin na imamul bukhari imam ahmad ibn qusayba ad-darimi akwai al-hujja fi bayanin mahajja wa sharhi aqidati ahli sunna na abin qasim al-asbahani to kaga sannan akwai wasu littafai da dama da malamai suke akan aqida bayan za ka fara magana wai aqida aqida akwai zaka iya samun kamar isbatul ulu Allah yana ina Allah yana sama akwai isbatul ulu na ibn qudama ahadithu sifat na imamu daruqutni ahadithun nuzul na imamu daru qutni usulul tauhi na Ibn abi zaid al-qayrawani akwai al-iman na abu ubayd al-qasim bin sallam akwai tauhi na imam ibnu khuzaima akwai khalqu af'al al-ibad na imam al-bukhari akwai littafi na ar-ruqya ganin Allah akwai addaru qudni yayi littafi ahmad bin hanbal shi ma yayi littafi to kaga littafan suna nan da yawa da yawa sannan ita aƙida akwai sahihiya akwai kuma wacce take ɓatacciya aƙida sahihiya ita ce aƙidan da annabawa suka zo da ita ita ce wanda za ka samu a ƙur'ani ita ce za ka samu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka bi wannan insha Allah babu ishgali aqida fasida kuma duk aqidan da ta saba ma kitabu was sunna to wannan aqida ta zama fasida to nan an ce aqida mawdu'at ilmu al-aqida wa'insu mawdu'i mawdu'i aqida take magana akai aqida tana magana akan tauhidi musamman tauhidi shahadatani la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana maganan imani yana maganan islam don za ta ji ko a nan ma yana maka maganan me shahada Allah ila inna Allah shahada Muhammad Rasulullah sannan yana maka maganin imani yana maka maganan al'asma wa sifat yana maka maganan al'islam sannan akwai abubuwan da suka shafi gaibu gaibu kamar mala'ika suwaye mala'iku azaban kabari neman kabari akwai abubuwan da suka shafi annabawa nubuwa akwai abubuwan da suka shafi kaddara duka za ka same shi a babin aƙida abin da ya shafi sihiri akwai labarukan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bamu ko a cikin qur'ani akwai kuma abin da ya shafi alwala'u walbara yana da mahimmanci. sannan kuma abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, falalolin sahabbai bin sunna barin bidi'a, imani da tayar da mu za a tayar da mu gaba daya ceto da nau'ukan ceto abin da ya shafi umurul akhirah kamar tafkin annabi sallallahu alaihi Sallama, ruwan alkautara aljanna wuta ganin Allah ƙauna dan Allah ƙyama dan Allah kafirci munafurci shirka rigda, ɓata, to kaga duka wannan suna daga cikin abubuwan da aqida take tintiba to da wannan wannan littafin al-usul na Sheikh Muhammad bin Abdul ce za mu karanta shi a gurguje ba tare da dogon bayani ba sunan littafin al-usul zai zo ya gaya mana ukulu talata ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san addinin ka shikenan alhamdulillah kuma da ce bismillahir rahmanir rahim da ya kamata ce malam ya fara da khutbatul haja to ko ya mance ne ko yana sauri ne Allahu a'lam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai wannan khutbatul haja allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu mal albani ya yi littafi takaitacce bai kai wannan ba ma sunan shi kenan khutbatul haja allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu ya tattaro sahabbai da suka riwayan khutbatul haja ibn mas'ud abdullahi ibn abbas abdullahi ibn qais sai kuma aisha sai jabir sai nubayr sai imamu zuhri yana da kyau za a fara magana ce innal na nahmaduhu wa nasta'inuhu kuma wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu da kan ga duba malamai ko ne da irin nashi amma dai na manzon Allah sallallahu alaihi fi kyau to bismillahir rahmanir rahim i'lam malai sai ka sani hadda ce ma ki sani amma da za a ce da ita ita din za a ce i'lami amma tunda suna bin maza ne akan ka'idan wal mu'minuna wal mu'minatu to shi kenan innal muslimin wal muslimat kare shi kenan ilam rahimakallahu ta'ala Allah ya maka rahma annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail wajibi ne musan matsaloli hudu al'ula to mas'ala ta farko al'ilmu musan waye Allah matsalar farko ke ce wa huwa ma'rifatullahi shine sanin Allah wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla kuma ka san addinin musulunci billa billa to kaga wannan sune al-usulu talata din e ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam daga nan shi ma da kamata sai sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adilla wannan kuma su ne za a tambaye mu a kabari ba shi ne kuma abin da kake maimaita kullun da kullun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunan nabi daud man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wajabat lahu al janna okay kuma shi ne kullun da kullun kana bin mai kiran sallah in yazo ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لقد رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا شيء من هذا لا تنبيك عشان كبير وانا نفرقه كنا الثانية العمل به وما من أي إلي من دمك زين نأقو الدعوة إليه kuma mu dinga kira zuwa ga musulunci da ilimin da muka koya na hudu as-sabru ala al kuma sai mun yi hakuri akan cutarwa da za kan addini da kuma karantarwa wani sai dauka ka rasa aiki ne kwata kwata in zai ga yana gata ma maka maganganu sai kai hakuri wannan matsaloli guda hudu ke a na ɗaya ilim al sai Al'amalu bihi sai na uku ad watu ilayhi sai na hudu as-sabru 'ala al-adati sai malamin ya dunkule mana cewa dalilu qawluhu ta'ala duka dalilu wannan shine fadin Allah mai girma daukaka bismillahir rahmanir rahim wal 'asr Allah ya rantsuwa da zamani wannan sai ke nuna mana muhimmancin me lokaci kamar da ya gabata a karatun Allah ya lura da lokuta sai ke rantsuwa da lokuta yanzu muka fara da al'asar din Allah ya rantsuwa da al'asar sannan kuma Allah mai girma ɗaukaka ya rantsuwa da yanzu bayan la'asar sai me rana ta faɗi mun shiga dare wallahi sura ce ma musamman sannan a cikin dare za ka samu akwai tauraro ko taurari oke suratul najmi wan najmi idha hawa sannan a cikin dare kuma za ka ga wata oke sai ma aka sa mata sura musamman suratul qamar ko ikatarabat as-sa'atu wa inshaqqa shan qamar to sannan mun shiga can cikin dare sai yaushe kuma eh sai mene sai alfajir fajr kenan wal fajr sura ne ta ma mai zaman kanta to in zo fajr ya fito asuba ta yake amma babu suratul subhi ko amma dai akwai wasubihi idza tanaffas wasubihi idza asfar to daga nan asuba ta yi sai rana ta fito akwai suratu shamsi ok muhimmancin lokaci to rana ta fito sai mai kuma kafin buha mun shiga na ke yanzu rana kishiyan dare ke nan, sai ka samu Allah ya ce e wa shamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari yanzu an shigo nahar sai wal layli nahar kishiyan layli ah, nahar kishiyan layli kenan daidai lokacin rana ta riga ta fito halas mun shiga lokacin buha ke ha Allah sake sanya sura musamman suratul buha wal buha shine wai ke ce walaha wal buha wal layli idha saja to kaga daga nan kana tafiya kana tafiya haka go al asr tinke wal asr wannan duk yana nuna mana muhimmancin me lokaci sannan abu na biyu kuma yana nuna maka uslubin rantsuwa qur'ani in ka duba littafin ibnul qayyim wai ya yi littafi a tibiyan fi aksamin qur'an to Allah ya rantsuwa ce innal insana lafi khusr lallai jinsin dan adam yana cikin hasara to ya zan yi fita daga cikin hasara ga abubuwa hudu ce illal ladina amanu sai masu imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman wannan shi ma na ɗaya daga cikin usuluban Qur'ani na ambata imani da al'amalu salih illal ladina amanu ɗaya kenan sai dai masu imani wa amilu salihat kuma suka yi ayyuka na gari Wata tawasau bil haqq suka yi wasiya da ruko da gaskiya kalimatu la ilaha illallah Wata tawasau bis sabr suka yi wasiya da hakuri kaga wannan sune abubuwa hudu da lalle muke da bukatar su to abi madina addari ne ce kana rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idan taqaya ga wata suna mantacciya a cikinmu kuma tana da alaƙa da wal'asiri abu madina yake cewa mutane biyu cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi idan sun haɗu lam yatafarraqa ba za su rabu ba hatta ya qara ahaduhuma ala al-akhari wal asr inna al-insana la fi khusr kai ga ya karanta ma daya wal asri ha kaga wannan sunna ce kaman mantacciya yanzu tun da kake haɗuwa da mutane to nawa ka taɓa karanta wal asiri ko ya karanta ma wal asiri thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar don ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta to shikenan assalamu alaikum shikenan yanzu ko sai yi magana abc pdp labour party hadisi yana cikin silsilatul ahadisi sahiha kamar da na kufo shi 2648 to qala shafi'i na wannan sunna ce ya kamata mu dinga tsabbaka ta ko da to maybe kafin mu tashi kenan sai a karanta wal asri ko kuma tunda yanzu in ka sake karanta muku wal asri in an gama sallah kuma sai a sake sai wani karanta mana wal asri kafin mutane wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr qala ash-shafi'i al-imam ash-shafi'i muhammad bin idris rahimahullah قال لو ما أنزل الله هجة على خلقه inda ma Allah bai saukar da wata hujja ba akan bayan shi gaba ɗaya illa hadhihi sura sai wannan sura kadai Allah ya saukar lakafatkum inda farko ke wal asri innal insana lafi khusr lalle jinsin mutum yana cin hasara to ya zan yin fita daga cin hasara ga abubuwa hudu da zaka fita daga cin hasara imani aiki na gari wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr sannan gafarar Allah في رحمة الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إن لم تغفر لنا biyar kenan wa tarhamna in Allah ya maka rahma khalas amma in Allah bai maka ba khalas lanakunanna min al-khasirin tabbas tabbas zamu kasance cikin tabaku sannan har yanzu in mutum ya kasance ya wani addini daban shi ma ya tabe ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أقول دائما بؤلان هسارة تنتم مكرنتا الله هنا مهسارة وقال البخاري الإمام البخاري جين محمد ابن إسماعيل البخاري littafin shi da aka fi sani da sahih bukhari amma cikakken cikakken sunan littafin الجامع aljami الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه شين تكتشن سنن لسان إمام تاشي الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل في zo sai tabwi kuma malamai suke fi tarajumi kana so ka gane fikihun bukhari to ka dinga duba babi babi da yake sai ce babul babul ilm al ilmu qabla al qawl yawa kafin in furta in san ma me zan yi tukunna qabla al qawli wal amali kafin aikata in san me nake yi wa dalilu qawluhu ta'ala yauke dalili shine fadin Allah mai girma daukaka kaga yanzu malam ya fara dora mu akan manhaji a cikin al'udulu salata in yi magana sai kawo dalili dalilin kuma imma wa imma imma min alkitab wa imma min as-sunna yace qaulullahi ta'ala fa'lam yanzu ana yin da magana da Allah sallallahu alaihi da kuma komawa ya cikin al'umma shi fa'lam yani anta ya rasulullah fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun tadbiruhu anta ya rasulullah annahu la ilaha illa Allah akan cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah to mun dan yi wakafi kaɗan a nan ko la ilaha illa Allah ya dan fi kaɗan ma fa la ilaha illa Allah zaka samu littafai ne malamai suke musamman akan la ilaha illa Allah wani ta ce afdalul zikir afdalul zikir la ilaha illa Allah kuma ita ce kalmar da in ka cika da ita khala sai aljanna man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna tana kunshe da abubuwa guda biyu annafiyu da al-isbat annafiyu shine la ilaha kuskure ne ka takaita la ila to kaga duka kore la ila kamar da yanzu zaka ji ana faɗa la ila Ah, la ilaha illallah to al-isbatin shine illallah babu abun bauta la ma'budu bi haqqin illallah to al'amari na biyu sai aka hada la ilaha illallah da istighfari wastaghfir li dhanbik kuma ka roki gafaran zunubanka ya rasulullah da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance shine first class wajen faɗin la ilaha illallah kuma shine first class wajen istighfari ka duba abubuwa da yawa yana hada shi da mai istighfari istighfari yanzu yake cewa wanda ya farka da daddare ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم rabbi fili an gafarta an gama kaga ko la ilaha illa da istighfar to bada ilmi qabla al wal amali to Allah mai jima da kuka ga sai fara cewa fa'alam annahu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika kaga wastaghfir shi aiki ne wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka roƙa mu'minai mazan su da matan su gafara kaga da Allah ya daura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani al'amarin da in yayi shi khalas ya fi kowa jari a duniya domin duk wani mumini da mumina Allah zai rubuta mai lada kai kuma ni ma yanzu in nayi account din manzon Allah zai sake shiga in kai ba an kai account din to wannan baya bukatar ka ce ka ba manzon Allah hadaya in za ka samu ya ba manzon Allah hadaya ga manzon Allah kul wallahu hadaya ga manzon Allah ya fi karfin ka wallahi yanzu ko ka ko ka ce hadaya ko baka ce ba account din shi yana sake haɓakuwa ne da dole kenan mu dinga roƙa mu mene mazan su da matan su gafara to sai ce eh la rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima yana wajaba akan kowane musulmi namiji da musulma mace kaga kenan musulman ba maza bane kawai akan ka'idan aya ta 35 suratul ahzab innal muslimina wal muslimat ya ka sun fi goma ne a zuwa wazzakirina Allah kathiran wazzakirati أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما yana zama wajibi akan kowane musulmi wanda ya karɓi musulunci da mace ta'allumu salati ta'allumu salati hadhihi al-masail sanin mas'aloli guda uku walla bihinna da kuma kai aiki da wa'annan mas'aloli guda uku mas'ala ta farko yanzu zai kawo mana wannan matsalolin guda uku kafin ya kama mana al'usulu talata kuma al'usulu talata ta ga ce al'asulul awwal fa idza qila man rabbuka to fa qul rabbi allah kaga al'aslu me kenan al'awwal to sai ce al'aslu thani ma'rifatu dinil islam bil adilla ka san addini sai al'aslu thalith ma'rifatu nabi sallallahu alaihi wasallam sune al'usulu talata dake to al'ula oke me yasa bai ce al'awwal ba oke al-mas'alatul ula mas'ala ta farko kasancewa anna Allah khalaqana Allah shi halice mu da ke. babu mahalici sai shi wa razaqana kuma Allah shi yake azurta mu ka duba yau mu amma kowa Allah ya bazu cikin arziki walam yatrukna hamala bai bar mu a sake ba haka kai mu zo mu tashi mi a'a bal arsala ilaina rasula Allah ya turo mana da manzo manzon kuma shine manzo Allah sallallahu shi manzon nan fa man ata'ahu dakhala aljanna duk wanda ya mai biyayya sai aljanna okay wa man asahu dakhala an-nara sannan kuma duk wanda ya saba mai sai wuta wannan kuma yace wa wa dalilu karka ce mala yana kai mutane wuta wa dalil qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan amma muka ce akwai ayoyin da suka fi wannan cancantar su hmm domin kaga wannan inna arsalna ilaykum rasulan mun tura muku da manzo shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula kamar da Allah ya tura annabi Musa da Harun zuwa ga fir'auna to fir'auna da kiki annabi Musa ya je mai wa'azi yake karba فهجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فعصى فرعون الرسول فرعون يساقى ومنظر يساقى مع النبي موسى هارون فأخذناه أخذا وبيلا يعني أخذا شديدا كما تجد أقول آية ذات في ذاتي وأنا كمان ga wata aya nan cikin suratul nisa'i tilka hududullah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم هنجما ان كيف يجزي الجنه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فقلنا لا تزوى داريك تزي لكما حديث الصحيح البخاري حديث ابو هريره كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى ila man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba to kaga wannan mas'alatul ula kenan mas'alatul thaniya anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati Allah baya yadda mutum ya haɗa shi da wani wajen bauta don ya kama mu lalle mu dinga neman tsari du'aul khawf min ash اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم Allah baya yadda mutum ya haɗa shi tare da wani la malakun muqarrabun Allah bai yadda ba wani mala'ika makusanci la wala nabiyyun mursalun ko kuma wani annabi wanda aka turo shi la ba su da hurumin haka wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah mai girma da kaka wa annal masajida lillahi to fala tad'u ma'a Allahi ahadan ko ya yake wannan uslubi daban-daban daban a karatu mun dauke shi uslubi daban-daban da Allah ya hani akan mai shirki to sai matsala ta uku anna man afa'a rasula wanda ya ma zan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wa wahada Allah kuma ya kadaita Allah to la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu sai shigo mana da mas'alatul wala wal bara bai halatta ka kaulaci bai halatta ka jibanci wanda yake saba wa Allah ya kauce wa Allah ya kauce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kana aqrab qarib yani walau kana huwa kenan sai zama aqrab shine khabaru kana kenan walau kana shi din kowaye aqrab qarib mafi kusanci gare ka bai halatta ba to sai mu dakata nan wa dalilu muka zo sai mu ƙara cin insha Allah karatun farko kenan a minti ashirin da biyar ko minti talatin sai kuma minti talatin Allah mai gima da kuka datar da mutum da akira subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh